يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن جعلهم تربطهم رابطة الأخوة الدينية التي هي أوثق الروابط وأغلظها وأوفاها وأنفعها في الدين والدنيا والآخرة فقد قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال جل في علاه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وفاء عنه عليه الصلاة والسلام كذلك من حديث أبي بردة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وصح كذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء للسهر والحمى وقد سمعتم ما ترامت به الأنباء في الأيام القليلة الماضية من رفض لإخواننا المسلمين في ولاوة مجاورة لنا وقتلهم وجرح الكثير منهم في طريقهم إلى ولايتهم من غير ما جرم ارتكبوه ولا اعتداء اعتدوا به على أحد من الخلق بل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إن فئاما من المجرمين من غير المسلمين في هذه البلاد وغيرها قد تجرأوا علينا واعتادوا أن يفتكوا بنا على هويتنا ثم إننا كلما تكلمنا وكلما ترافعنا وكلما اشتكينا كان الجواب من الحكومات التي جعل الله عليها رعاية الأنفس والدماء وأعراض الناس أننا سنفتش وسنبحث وسنقوم بالأمر اللازم ثم ينتظر المسلمون نتيجة هذا التفتيش وينتظرون ما سيقوم به أو ستقوم به هذه الحكومات ثم لا يرون شيئا من ذلك بل يرون المجرمين يزيدون في جرأتهم وبطشهم بإخوانهم المسلمين ألا فإن واجبنا كمسلمين هو أن نستمر في إسلامنا وذلك باتباع تعاليم ديننا في مثل هذه الأمور أو اتجاه هذا الطغيان وهذا الاعتداء وما هي تعاليم ديننا عندما يعتدي علينا معتد خارج مجرم مرد على العدوان والطغيان على المسلمين إنها إجراءات كثيرة أولها أن نعلن كراهيتنا وعدم رضانا بهذا الاعتداء وهذا الإرهاب ليسمعها منا كل من يعيش بين الخافقين الأمر الثاني أن نرفع شكايتنا إلى أولي الأمر منا ليقوموا بواجبهم وهذا الواجب هو رد هذا الاعتداء عن المسلمين فإن الله تبارك وتعالى أمرنا برد الاعتداء قال عز شأنه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولكنه لم يأمرنا أن نقوم بهذا الرد أفرادا أو أحزابا بل أمرنا بالقيام به كحكومات وأمم وجماعات منتظمة في دول أو في حكومات وهذا الذي يعيه المسلمون تماما ولذلك لا يقومون بالرد الباسل تجاه هذه الاعتداءات المتكررة الأمر الثالث أن نستمر في الدعاء لهذه الحكومات أن يهديها الله تبارك وتعالى لتقوم بواجبها وأن ننصعهم جهارا نهارا بعد نصحنا لهم في خواصهم لأن هذه الاعتداءات تبلغ الدنيا حين وقوعها ثم يسكتون عليها أيها المسلمون إنه من واجبنا أن نشتكي إلى الحكومات وأن نعلن حزننا وبراءتنا من كل من يمثلنا ثم لا يقوم بحقوقنا تجاهه نشتكيه إلى الله تبارك وتعالى أن يهديه فإن لم يكن من المهتدين أن يخلعه من مقامه وأن يبدلنا خيرا منه نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالأمن والسلام في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أيوة أنا شيء الدين مثل شيء إنا من وسيا كما كلهم da wasiyar Allah da manzansa sallallahu alaihi sallam, cewa mu ji tsoron Allah yana daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mana a matsayin wani al'ummar musulmi daga cikin kuma ke babban alamomin mu na musulmi Shi ne cewa muna da mahadi wadda ke haɗa mu wannan mahadin shi ne mahadi na yan addini yan na addini ita ce yan uwantaka ta tafi kowane irin dangantaka ƙarfi da jurewa da daɗewa da wanzuwa Allah maɗauki sarki yana cewa sane dai mummunai su ba komai ba bane matashin su fashe ɗan ɗan uwan juna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne don haka ma baya zaluntarsa baya ta bar da shi in ya shiga hari na ƙaƙƙani ƙayi da yake neman taimako da agaji baya rena shi ya ce tsoron Allah yana nan yana nuna ƙirjinsa su uku ya ce ya isa ƙarshe a wajen sharri mutumin da sharrinsa ya kai ƙarshe shi ne mai raina ɗan'uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa misalin mummanai wajen soyayyar junansu wajen tausayin junansu wajen taimakekeniya a junansu kamar misalin gangan jiki ne idan wani ɓangare ya koka wani abu ya damu wani ɓangare daga cikin jiki to sauran jikin gaba ɗaya yake harbuwa da rashin bacci da zazzabi da ɗaman jiki wannan shine ‘yan uwantaka na musulunci ta yadda ‘yan abu ɗai ya faru da wani musulmi ko a ina yake a duniya ɗan uwansa musulmi zai ji cewa wannan abin ya shafe shi wannan abin shi aka yi wa kuma zai iya ƙoƙarinsa ya ga ya neman ma wannan abin magin ma'anar wannan shi ne in abin farin ciki ya faru da wani musulmi a ko'ina yake a duniya abu ne da duk musulmi zai yi farin ciki shi ma a ko'ina ke a duniya tsawon ya san wannan ko bai san shi ba haka ma in bakin ciki ne shi ma haka zai ji bakin ciki na wannan abin da ya faru to muna sanai da abin da ya faru da waɗansu ɗan uwanmu matafiya a jihar da take makwabtaka da mu masu tafiya kawai aka far musu waɗansu majirmai 'yan ta'adda suka far musu suka kakkashe na kashewa a cikinsu suka jinjina na jinjinawa a cikinsu suka ji musu mummunan rauni wannan abu ne mai tayar da hankali sosai abin bakin ciki kuma ba yau ya fara faruwa ba sannan ba yau musulmi suka fara kokawa ba in irin wannan ya faru su nuna damuwarsu su nuna cewa ana cin mutunci ana cin karansu a ƙasansu za fi su iya su ma yin irin wannan abin amma ba ma yi ne saboda ba haka addininmu ya koyar da ba don haka a takaice abinda nake jawo hankali ɗan uwa a duk lokacin da irin wannan abin ya faru kuma zai ci gaba da faruwa tun da hukumominmu ba da gaske suke su ɗau mataki a kai ba in abu mu ya shafa to zai ci gaba da faruwa mai ya dace mu yi duk lokacin da irin wannan abin ya faru shi ne nuna wannan ‘yan'wantaka gwargwadon iyawanmu na farko mu bayyana yayyanmu da gabanmu da masu yin wannan aikin mai tir da alawa dare da aikinsu na biyu mu kai kokenmu izuwa ga hukumomi wadda Allah ya ɗora musu nauyin kare rayuka da dukiya da mutunci na al'umma domin su yi abin da ya dace mai abin da ya dace kuwa ne in aka yi wani ta'addanci ya kai ƙara ya tabbata an masa ta'addanci to a rama masa musulunci bai ce kowa ya tashi ya rama da kansa ba a irin wannan ta'addanci in haka za a yi to al'umma za ta zanto kamar al'umma ta jeji ta dabbobi wannan kadai shi ya sa ba ma fito in an tare hanya an kashe musulmi a wani gari mu ma mu tsaya mu kashe wanda ba musulmi ba a wani gari wannan ba tsarin addini mu bane ba ba za mu iya bane shegantaka ba a makaranta ake koya ba ta'addanci ba ta ake yi ba iyali wannan shine abin da ya dace su yi Allah ya ce idan aka yi muku ta'addanci kurama gwargwadon yadda aka yi muku amma ba a ku kowa ya je a cikin tsari to wannan shine tsarin da musulmi ke bi a kowane lokaci kuma kusan a ko'ina amma da dama musamman su 'yan ta'addan sun ɗauka hakan rauni ne a wajen musulmi haka ma masu shugabanci a kanmu da musulmin da wanda ba musulmin ba alamu yana nuna sun ɗauka cewa ba za a iya ɗauka fansa ba ne yasa ake shiru sai dai a yi magana in a yi magana bayan kwana biyu su zo su yi mana ƙarya cewa za a yi bincike kuma za a ɗau mataki shi ɗanan bayan sati biyu sati ku shi kenan sai dai ku ga in ka san ɗaya daga cikin su ma shi yana tafiya a layi ko ka ga ya ƙara samun wadata ta duniya ko ya ƙara kusanci da hukuma ko da gwamnati alhali ɗan ta'adda ne to ba za mu gushe ba dai mu mana nan a musulminmu ba za mu kauce wa musuluncinmu ba don ɓacin rai za mu ci gaba da kai mu zuwa ga hukumomi su yi abin da ya dace na uku za mu ci gaba da yin musu nasiha shugabanninmu su sani cewa haƙƙin kare rayukanmu da mutuncinmu da addininmu abu ne da Allah ya ɗora musu kuma zai tsayar da su wata rana ya tambaye su. idan sai na umar yana cewa inda dabba raƙumi zai yi tuntube a can nesan duniya ya faɗi ya ji ciyo za a tashe ni a tambayi ne umaru mai yasa baka gyara masa hanya ba har ka bari yana yin tuntube a hanya tuntuɓar raƙumi a hanya shugaba yana jin cewa laifinsa ne kuma Allah zai tambaye shi a kai ina da zubar da jini da ake ta yi na musulmi a wannan ƙasa sai dai a ce za a yi bincike za a kawo masu lafi za a yi hukunta su shi ke nan maganar ta ƙari to wa shugabanninmu nasiha ku sani Allah zai tsayar da ku wata rana ya tambaye ku me yasa kuke da ikon ku hana wannan abin ba ku hana ba ai gwanda ka hana ka rasa mulkinka daga ci gaba da mulkinka kuma kana ƙara wa kanka nauyi akan nauyi A bana gaba dole mu ci gaba da addu'a Allah madaukakin sarki ya yi mana irin wannan yanayi sannan mu gyara halayenmu kowa ya gyara a inda yake da iko gwargwadon iyawarsa waɗannan su ne abubuwan da za su nuna ma duk wanda ya shiga cikin irin wannan yanayi cewa lalle yana da ‘yan uwa kuma ga matakai da suke ɗaukawa duk lokacin da ya samu kansa irin wannan yanayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu daman gyarawa ya ba shi shugabanninmu iko da kwazo na karɓo mana haƙoƙinmu da ‘yancinmu duk lokacin da aka taka. All praise is due to Allah, most gracious, most merciful. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone and without partners or associates. May Allah's peace, salutation and benediction be upon our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, his companions, his households and those who follow his guidance to the right path. O you brothers in Islam, I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala for that is the gateway to success and bliss here and in the hereafter. It is one of the unique features of the Muslim Ummah that we are bounded by an everlasting brotherhood and fraternity. That is the Islamic brotherhood that makes every Muslim a brother of another in any part of the world, whether he knows him or he does not know him. Whether there is any other link between him and, the, and that other Muslim or not. This fraternity and this brotherhood is sufficient to hold the Muslim community intact. It's sufficient to make the Muslim community powerful and very strong. But why is it that we are the most vulnerable in the modern world? Why is it that our blood is the most cheap? Why is it that whenever an act of terrorism is made against us, our government, our leaders and authorities only promise to investigate and the end of that investigation is a miserable silence. Why is it that whenever things like this happen, we are only known for asking one another to be patient and be prayerful. The Prophet ﷺ said that the likeness or the similitude of believers in their love for one another, in their help of one another, in their collaboration with one another, is just like one body. If any part of it feels a little pain, the entire body will feel it and will be given to sleeplessness and fever. That is exactly how the Muslim community is supposed to be. Whenever any member is hurted unjustly, the entire community should feel that it is in that situation. If one person is killed, the entire community should feel that they are under threat of extermination. And as such, they should work up as one body to confront such evil force that is confronting them. That is why Allah says that Allah loves those who fight when they fight in his cause. They fight as one single strong row. The Prophet ﷺ said that a believer to another believer is just like a building. You know how building come together, support one another. If not for that, you wouldn't have a building. We are all aware of the happenings in our country, the recent of which is the, just killings of Muslim travelers. It is very disheartening. It is very disgusting. It speaks volumes of irresponsibility. It is a terrorist attack against innocent Muslims. What should we do to show our brotherhood to these victims? Yes. Number one is to condemn and name the attackers with their appropriate names, terrorists. And make it known to each and everybody that we know what terrorism is and this is nothing but terrorism. And what is the injunction of terrorism and terrorist acts in the laws of our land. Number two is to sue these people to the court of law and inform our leaders that we are being attacked. They should rise up to their responsibilities to protect our lives and property. For that is their responsibility as leaders and they have sworn to Allah subhanahu wa ta'ala that they are going to uphold this protection of lives and property of all Nigerians, irrespective of their geographical, religious, tribal, ethnic, and whatever affiliation. Number three is to publicly advise whoever is responsible for their imperfection in upholding their responsibility for their negligence, so to say. For that is what a common man will feel, that there is indeed a negligence from some quarters. Number four is to continue to pray for our leaders. Yes, they have some power in their hands, but their power is not enough to confront all the evils bedeviling our country. What we need from them is that they do their best and Allah will do the rest for all of us. We should continue to pray for our leaders that may Allah subhanahu wa ta'ala strengthen them to rise up to their responsibilities we should finally rehabilitate and reform the evils in us as members of the community, as followers, and even as leaders too. For Allah subhanahu wa ta'ala promised us a positive change whenever we change our minds. And changing minds comes with the change of attitude towards everything. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us and guard us in all our activities. May He bring about lasting security, peace and peaceful coexistence in our lands. May He enable our leaders to curtail and if possible eradicate all acts of fear, insecurity, hunger and all other social evils in our society. May we the real Muslims may we confront issues Islamically and may Allah subhanahu wa ta'ala assist and deliver us. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم